فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau muna sha shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna nan cikin tafsirin suratul hajji wanda yau idan mun samu lokaci za mu fara tafsirin aya ta 18 a jiya muna dajiya akan ayar da muka karanta ta goma sha bakwai wadda ubangiji subhanahu wata'ala a ciki yake cewa mai alarma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا الصالحين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الله مدعوك كن سلكي إن الذين آمنوا lalle waɗanda suka yi imani wallazina hadu da waɗanda suka zama yahudawa wasabi'ina da sabi'awa wan nasara da nasara wal majusa da majusawa wallazina ashraku da waɗanda suka yi shirka inna allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah lalle Allah zai raba gaddama tsakaninsu to zai yi hukunci tsakaninsu ranar gobe kiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai ganin komai ne ƙarshen wannan aya mun fara bayani akan wasu da suke hujja da ita wannan aya da kuma ayoyin da suka gabata cikin suratul baqara da suratul ma'ida masu kama da wannan akan cewa duka addinai abu ɗaya ne kuma kowane addini kai imani da shi zai kai ka ga Allah zai sada ka da Allah kuma duk wanda ya mutu akan ɗaya daga cikin waɗannan addinai zai shiga aljanna ko da bai yi imani da addinin musulunci ba ko bai yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi imani da shi ba ko bai yi imani da littafin Allah alqur'ani ba kace wannan aƙida mummunar aƙida ce mai haɗarin gaske domin duk wanda ya yarda da haka to ya bar musulunci bil ijma babu sabani tsakanin musulmi akan cewa duk wanda bai yarda da kafircin wanda ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bai yadda da kafircin wanda ya kafirce wa alqur'ani ba to wanda ya karyata alqur'ani ya karyata manzon Allah kansa saboda haka kaga wanda zai karyata alqur'ani ya karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya za a ci gaba da zama a matsayin musulmi ko da ya kira kansa musulmi matukar dai zai karyata Allah ya karyata manzansa to wanda ba musulmi bane kace wannan aqida ce wacce take ta saba wa alqur'ani da ayoyinsa da dama wanda zai ɗauki ayar da ta gabata ko kuma ayoyin da suke cikin suratul bakara da alma'ida ya yi hujja da su akan imanin yahudu na yanzu akan imanin nasara na yanzu akan cewa abinda suke kai gaskiya ne kuma su ma za su samu aljanna wanda zai ɗauki wannan to babu shakka ta ya karyata ayoyi da yawa da cikin Alƙur'ani. ta daga cikin ayoyi alkur'ani da dama a gurare da dama ya hukuntawa waɗanda duk za su ce Allah uku ne ko za su ce Allah yana da ɗa Allah ya musu hukunci da cewa waɗannan kafirai ne haka Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam ubangiji ya kira su ya kuma ce kafara kalmar kafara dai tana nufin kafirci saboda kaga wanda yake ba kafirai bane kaga Allah yake wa martani shi yake mayarwa da maganarsa Allah subhanahu wataala ce lam yakun alladhina kafaru yace min ahli alkitabi wal mushrikina sannan Allah subhanahu wataala ya kirawo ahli kitabi da cewa su zo su musulunta idan har abinda suke kai gaskiya ne to wani mai amfani kiran su kuma kai yanzu musulmi kuma a zo ana cewa ka zo ka shiga musulunci bayan kai musulmi ne kaga zai zama babu wani amfani kenan ihu bayan hari saboda haka amma alkur'ani ya kirawo su wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyin aslamtum fa in aslamu faqad istadamu Allah ce ka gaya ma waɗanda aka ba wa littafi su waye aka ba wa littafi al yahud wa nasara Allah ce ka gaya musu a aslamtum ko kun musulunta Allah ce fa in aslamu in sun musulunta faqad istadamu to sun shirya ashe kaga in sun kin musulunta ba su shirya ba kenan wanda bai shirya ba yana kan fata hakanan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an nadbisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt wakana kana amru allahi ubangiji ya kira wa ahli kitabi yace ya ya ayyuhal ladzina utul kitaba ya ku wadannan da aka basu littafi sune al-yahud wan nasara Allah ce aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka saukar ana nufin alkur'ani musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da ke tare da ku wato da taura da injila idan ya zanto su mu'minai ne me amfanin a sake cewa ku zo ku yi imani da abin da muka saukar sai kaga ba za su zama mu'minai ba sai dole sun yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa duk wanda yake kiran wani ya ce dan Allah ne ko ya ce ɗayan uku ne wannan mushriki ne ko da ba a kiran su a bisa istilahi mushrikai ana ce da su ahlul kitabi to amma abinda suke shirka ne an ba a kira su da mushrikai ba saboda ba su zanto waɗanda suke riƙar gumaka kamar yadda mushrikai suke riƙe gumaka a gidajensu ba ba su zanto waɗanda suke ba su da wani littafi ba a suna da wani burbushin littafi duk da cewa an caccanza shi an shigar da abubuwa na karere da yawa an canza wasu abubuwa na gaskiya a cikinsa amma duk da wannan yasa ake ba su wannan lakabi na ahalin kitabi sannan sun yi imani da annabawa da cewa ba duka suka yi imani da su ba yahudu sun yi imani da annabawa da suka gabaci annabi musa har zuwa kan annabi musa nasara sun yi ba su yi imani da annabi isa ba ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba nasara sun yi imani da dukkan annabawa da suka gabaci annabi isa har zuwa kan annabi isa amma ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma sun yarda akwai ranar lahira akwai alkiyama to wannan ta sa suka sha babban da mushrikai amma su karan kansu ai mushrikan ne shi yasa bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci waccan aya da muka karanta yanzu wanda Allah ya kirawo su cewa su yi imani da abinda Allah ya saukar sai Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima Allah ya ce Allah fa ba zai gafarta yi shirka da shi ba yana a duk laifin da bai kai shirka ba wanda ko yi shirka da Allah faqad iftara ithman azima to lalle ya kagi laifi mai girman gaske daga cikin ayoyin da suke nuna cewa abinda suke yin shirka ne ayar آية da سورة التوبة suratul الله سبحانه وتعالى subhanahu wataala ya ce wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa ذلك قولهم بأفواههم يضائهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم عربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون kaga Allah subhanahu wata'ala yake cewa yahudu sun ce uzairu dan Allah ne nasara kuma sun ce masihu dan Allah ne yace wannan magana ce da take fita daga bakin su kawai suna kwaikwayon maganganun waɗanda suka gabace su Allah ya ce qatalahumullahu Allah ya la'ance su anna yufakuna ta ya ake karkatar da su Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum sun mayar da malaman su wato su yahudi kenan wa ruhbanahum da masu bautarsu su ne nasara sun mayar da su arbaban min dunillah wasu ababen bauta ba Allah ba daga zo a bara hun waru ba na hun maryam sun riƙi isa ɗan maryam wani ubangiji ba Allah ba Allah ce wa ma'umiru illa ne ya amudu wahida ba a kuma umarce su da wani abu ba sai dai su bauta wa Allah shi kaɗai la ilaha illa wa subhanahu amma yushriku Allah ce babu abin bauta da gaskiya sai shi sai Allah ya rufe ayar ce subhanahu amma yushrikun kaga duk da aka zama maganar da yafi fukan su sai aka rufe da maganar shirka za a nuna maka cewa aikin da suke yi shirka ne to duk kuma wanda yake shirka ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta masa aljanna wanda ya mutu yana shirka da Allah subhanahu wata'ala Allah ya haramta masa ya haramta masa aljanna قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار النبي إيسى عليه السلام يتي كبوتا وألا أبنججينا أبنججم وما قسني للي من يشرك بالله وأن دزي وألا شركة فقد حرم الله عليه الجنة للي ألا يا هرم تامس الجنة ومأواه النار وما مقوما سوتاتي wa zalimi na min ansar waɗanda suke azzalimai masu shirka da Allah ba su da mataimaka wanda za su cece su a ranar gobe kiyama kaga anan ubangiji subhanahu wataala karara ya bayyana cewa duk wanda zai mutu yana shirka Allah ya haramta masa aljanna ya kuma shaida mana cewa yahudu da nasara da suka riki wasu suna cewa da su Allah ne ko dan Allah ne Allah subhanahu wataala ya kira abin da suke shirka ne to kaga mutum yanzu ce a ah, duk da haka za su shiga aljanna to babu shakka wannan yana karyata Allah ne Allah ya ce ba zai yiwu ba shi ya ce zai yiwu idan na san aljanna nan ta Allah ce kuma shi yake ba da ita ga wanda ya ce zai bawa in ya ce ba zai ba ma wani ba kai ka ce zai ba shi sai ka nemo aljanna da za ka ba shi amma da shi Allah ya ce tashi dai tashi dai ya ce faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna ya tabbata cikin sayo muslim da musnad imamu ahmad hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallazi nafsi wallazi nafsi muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na rantsi da wanda ran muhammad yake hannunsa sallallahu alaihi wa sallam yace la yasma'u bi yahudiyyun ba wani bai yahudi da zai ji labarin bayyana ta wala nasraniyyun ko wani ba nasari ya ji labarin bayyana ta thumma la yu'minu bima ursiltu bih sannan ya kiyin imani da abin da aka aiko ni da shi wato kiyarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama da alqur'ani da Allah ya bashi annabi ya ce illa kana min ahlin nari face wannan ya kasance daga yan wuta to kaga mutumin da zai zo ya ce a 'yan ɗan aljanna ne kaga karyata annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan ya karyata Allah sa'id ibn jubair babban tabi'i almajirin abdullahi dan abbas yace abin da yake ƙara tabbatar da gaskiyar wannan hadisi a cikin alqur'ani fadar Allah subhanahu wataala wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-nar maw'iduhu wa man yakfur bihi wanda bi ya kafirce wa manzon Allah in ji Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kafirce manzon Allah Allah ce fannaru mau'idu to wuta ce makomarsa to kaga wani yazo ce a'a ba zai shiga wuta ba ai in yayi aiki na kwarai ba yadda za a aiki ya zama na kwarai ba kai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da alqur'ani in kana son aikin ka ya zama na kwarai sai kai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama to sannan ne aikin ka na kwarai zai amfane ka duka annabawa kamar yadda jiya muka fara magana duka annabawan da Allah ya aiko sai da ya alkawari da su akan cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamanin su za su yi imani da shi kuma za su gaskata shi za su taimake shi Allah sai da ya alkawari da su annabawan Allah to idza qada Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tuminun bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون التي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله سبحانه وتعالى yace ka tuna lokacin da Allah subhanahu wataala yayi alkawari ya rike alkawari daga annabawa ce abin da na baku na littafi da hikima sannan wani manzo ya zo muku yana gaskata abinda yake tare da ku wannan manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam la tu'minunna bihi wallahi sai kun yi imani shi wala tansurunna kuma wallahi za ku taimake shi qala aqrartum allati kun yaddada wannan kun tabbatar wa aqadtum ala zalikum isri kun karba alkawari na akan wannan annabawan Allah duka suka ce na mun tabbatar da haka Allah ce to ku shaida ina tare da masu shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma ina tare da ku tare da masu shaida saboda haka wannan annabawan Allah kenan Allah ya ya lizumta musu imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam dole to ina kuma ga wani wanda yake mabiyin ɗaya daga cikin annabawan shi a ce ba dole sai ya imani da Annabi ba kaga babu shakka wannan wato katubara ce ba tsantsanwa ba su kansa annabawan annabi Musa annabi Isa sauran annabawan Allah duka Allah ya alkawari da su akan cewa za su yi imani da shi kuma za su taimaka masa hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad da waninsa kamar sunanin Nasa'i hadisin Jabir dan Abdullah sayyidina Umar ibn al-Khattab alaihi rahmatullah radiyallahu anhu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muna jin wasu hadisai daga yahudu wato muna jin wasu zantuttuka daga yahudawa yace muna kuma wato suna ba mu sha'awa yace ma ma iya rubuta waɗannan wato su ma su zamo daga cikin abubuwan da za mu rika karantawa muna hujja da su ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya bace da jin haka yace a mutu mutahawwikuna antum kama tahawwakat al Yahudu wa nasara kuma a cikin dimuwar kuke kamar yadda da hudu nasara suke cikin dimuwa kuma a dimuwar kuke annabi ya ce yace laqad ji'tukum biha bayda'a Na zo muku da musulunci bai za? hanyar musulunci faraqal tatacciya walau kana musa hayyan ma a illa tibai nabi ce wallahi da musa yana nan da rai babu abin da zai fishe shi face ya zo ya bi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu zaka kowane kowane mutum da yake son ya samu tsirara da gobe kiyama dole ya rungu musulunci musuluncin kuma shine wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na ta Allah subhanahu wata'ala da bauta da yadda cewa shi kadai da abin bauta da tsarkake shi da bauta da da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo na Allah subhanahu wata'ala da ya zo da sakon karshe wanda a bayan sa kuma babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya yi musulunta ne mala kawai Allah bismillah wala ta ba kalmar da ashhadu ashhadu an la ilaha an la ilaha إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله شكرا لك هذا هو مسلمين كبر قوة كما كان شكين سمسر كمسلين آه، ذاك ذاك يوانك كان رسولا كني يعني سنانا موزيس موزيس أجي جيرانا ورسولا كان سنسوني سورة نعم سنسوني سورة ورسولا بكي سورة na so a samu abubakar sadiq abubakar sunanka abubakar daga yau sunanka abubakar abubakar ne mutum na biyu a daraja a musulunci bayan ma'aiki sallallahu saboda ka kana jira wannan suna ko muna fatan wannan suna zai maka tasiri a rayuwarka za ka zamo ɗaya daga cikin musulmi da za su taimaka wa addinin musulunci za ka karatu ka san musulunci kuma ka taimaki addinin musulunci musulmi a da kake Allah ya maka albarka za ka je kai wanka sannan ka ka zo a yi salloli da kai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa ba zai karɓi wani addini ba sai addinin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce afa ghayra dinillahi yabghun wani addinin Allah suke nema ولو أسلم من فغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات wa Karhan wa وإليه يرجعون cewa yanzu wani addinin Allah suke nema tare da cewa abin da ke sama da ƙasa duk sun mika wuya ga Allah suna su ko suna ki Allah ce kuma zuwa gare shi za a mayar da su sai Allah ya faɗi abin da za ka yi ka zama musulmi kowane addini kake bi don addini da kake bi in kana so ka zama musulmi to sai ka yi wannan Allah ce qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya musa wa isa والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين التي قل كتي آمنا بالله من إيمان لله وما أنزل علينا لأبن أكسو كرمنا شين القرآن وما أنزل على إبراهيم للتافن لأكسو كرو إبراهيم وإسماعيل للتافن لأكسو كرو إسماعيل wa ishaq wa yaqub da littafin da aka saukar ishaq da na yaqub wal asbab da jikokinsu wa ma utiya musa wa isa da abinda aka bawa musa annabi musa da annabi isa wanda biyuna da annabawa min rabbihim daga daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikinsu wato duka sai ka yi imani da su gaba ɗaya sannan ka cancanci sunan musulunci wanda musuluncin da zai amfani ka cewa nahnu lahu muslimun mu ga Allah muka muka mika wuya sannan sai Allah ce wa man yartaji ghayra al-islam dinan wanda duk ya nemi wani addini ba musulunci ba falan yuqbala min to ba za a karbi wannan addini daga wajensa ba musuluncin da Allah zai karba daga wajensa shine wannan da ya bayani musuluncin da zaka yarda da dukkan annabawan Allah ba tare da bambance wani annabi daga cikin annabawan Allah ka yi watsi da shi ka ce baka yi da shi ba to kaga babu musuluncin da ya hada annabawa ka kaf sai musuluncin ya addinin musulunci addinin yahudu ya zubar da annabi isa alaihi salam da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan addinin nasara su kuma sun zubar da annabi sallallahu alaihi wasallam sun zubar da mafificin annabawa mafi darajarsu mafi falalarsu saboda haka ba za su taba zama musulmi ba a haka ubangiji ya ce duk wani wanda zai rarraba tsakanin annabawan Allah ya ce ya yarda da wani bai yarda da wani ba ko ya yarda da wasu bai yarda da wasu ba to Allah ce waɗannan kafirai ne haka Allah ya kira su Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا Allah ce ula'ika humul kafiruna haqqa wa atadna lil na azabin muhina Allah ce lalle waɗanda suke kafircewa Allah da manzansa wa yuriduna an yi farri yufarriqu bayna Allah wa rusule. suke nufin rarrabewa tsakanin Allah da manzansa da manzanninsa su ce nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd mun yarda da sashi ba mu yarda da sashi ba mun yarda da annabawa har zuwa kan annabi Musa amma annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad suke ba mu yarda da shi ba yahudi kenan ko kuma mun yarda da dukkan annabawa zuwa annabi Isa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu yarda manzon Allah bane to Allah ce duk waɗanda suke yin wannan wai yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila suke so tsakanin haka su samu wai addinin da za su rike Allah ce fa fa ulaika humul kafirun haqqan waɗannan sune kafirai na hakika to kaga wanda zai ce mutumin da ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce da shi kafiri ba da waye ke Allah ce ulaika humul kafirun hakka sannan yace mun tanadar wa kafirai azaba ta wulakanci sannan Allah ya faɗi muminai na gaske wanda zaka ce musu muminai sune wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ce waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa walam yufarriqu baina ahadin minhum ba su rarrabe tsakanin annabawan Allah ba suka yarda da wasu suka yadda da wasu Allah ya ce to waɗannan da sannu za mu ba su ladan su wato ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su ladan su Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle Allah shi mai gafara ne mai jin saboda haka a cewa za a gwama addinai duka a dunkule su a ture su a mulmule su su zama addini daya wannan ba karamar bid'a bace mai haɗarin gaske bid'a ce ta kafirci wadda ba a santa ba a wancan lokaci lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yahudu cewa suke sai ka zama yahudu ka shirya nasara cewa suke sai ka zama nasara ka shirya ba sa cewa kana iya zama su ka zama waɗancan ka zama waɗancan ka zama abu ɗaya ba sa faɗar haka قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى yahuda suka ce lan da jannata illa man kana huda nasara suka ce lan da jannata illa man kana nasara saboda haka abinda suke kokarin shi shine yaya za su yaya za su batar da mu'minai ya za su dawo da su kafirai ya yi walazi da awon in tutu fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin Allah ce ya ku waɗanda suka imani in kuka bi wasu ƙungiyoyi na ahalin kitabi za su dawo da ku kafirai bayan kuna mummuni saboda ka abinda suka yi ta kokari shine su ga cewa ta turu da kama kafaru kunu da sawa to daga baya aka samu waɗanda suke ganin cewa kana iya rike kowane addini kuma ka zama akan gaskiya an samu cikin falasifa wanda suka zo daga baya waɗanda suke ganin cewa duka annabawa kowa gaskiya ya zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ya zo da ita amma ba dole su bi shi ba su ba dole su bi shi ba ibnu taymiya a cikin fatawa mujalladi na hudu shafi na 309 a 203 shafi na hudu a da mujalladi na hudu 203 ya kawo magana inda ya kawo daga ibnu sina cewa akwai daga cikin falasifa waɗanda suke ganin cewa annabawa sun zo da gaskiya kuma annabi sallallahu alaihi ya zo da gaskiya amma ba dole ne sai an bi shi ba abinda su suke kai na addinin su ya ishe su saboda ka ahlul kitabi cikin su kawai su rike ahlul kitabi din su ba dole su bi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su a gurin su hanyoyin zuwa saduwa ga Allah kamar yadda ibnu taymiya yake cewa Ibn sina ya yi kaito suna cewa da annahu kana dinuhu haqqan ah, yake cewa wa tariqu ila Allah ta'ala mutanawwi'a hanyar da za ta sadar da kai ga Allah suka ce ai daban-daban ce hanyoyi ne daban-daban wa yushabbihuna zalika bi mazahib al-arba'a bi mazahib al-a'immat al-arba'a suna kwatanta wannan da mazhabobi hudu mun san a musulunci akwai mazhabar Abu Hanifa al-Hanafiyya akwai mazhabar Malik المالكية أو مذهب الشافعية إمام الشافعي أو مذهب الحنابلة هو الحنبلية أحمد بن حنبل kuma duka waɗannan a ƙarƙashin tutar musulunci suke ba wani daga cikinsu da za a ci kafiri ne dukansu sai suka ce to waɗannan addinan su ma kamar mazhabobi hudu ne suka ce ko da karin jayar da wata mazhaba kamar wani ya ce shi sai malikiya ai ba ka ce wa sauran kafirai ce saboda in wani ya ce sai yahudanci ba zai ce sauran kafirai ba ne in wani ya ce sai nasara ba zai ce sauran kafirai ma da ka ce sai musulunci kada ka ce wa sauran kafirai to kaga wannan karyata alkur'ani ne karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ne karyata duka ayoyin da muka karanta ne a yanzu ɗan ashabu wahdatul wujud waɗanda suka zo da cewa komai Allah ne waɗanda ki ce 'yan hakika wanda asali gulatul sufiya ne sufaye ne da suka wuce iyaka suka ɗauki alfalsafatul istishraqiyya irin ta mutanen girkawa da indiyawa da sauransu suka gwama ta da addini wanda suka kai ganin cewa dukkan wani abu da kake gani mazhab ne na ubangiji Allah ne yake bayyana a cikin wannan abu don ya nuna maka kansa saboda ka dukkan wani abu da ya bayyana har ka gan shi a sami ki cewa Allah ne su ma waɗannan sun tafi akan cewa dukkan wani addini da aka yi ma daidai ne to tunda ai a gurin su babu wani abu guda biyu duk wani abu da ka gani guda ɗaya ne to kaga in har da wanda mutum yana da wannan akida kaga ai ba zai ce akwai addini na gaskiya ba akwai addini na ƙarya zai zama a gurinsa komai guda ɗaya ne yadda kake ga musulunci haka kake ganin kowane irin addini shi yasa za ga su ibnu arabi suna cewa shi kansa fir'auna mumini ne duk da ana ganin shi ya fi kowa kafirci ce kafiri kamar fir'auna to su shi abun mumini ne na Allah ne saboda shi ya kai ga ƙololuwa shi sa ya ce ana rabbukumul a'la yace ba aliftu lakum min ilahin ghayr irin su al-hallaj al-husayn ibn mansur wanda aka kashe shi a shekara ta 309 an sa a lokacinsa yana shi yayi ta yaya ta wannan aƙidar wanda yanzu ga ta nan tana ta yaduwa a cikin wasu matasa cewa kowa Allah ne komai Allah ne a cikin baitocinsa da yake yana cewa aqadal khalaiqu fil ilahi aqaidan wa ana ataqadtu jami'a ma ataqaduhu yake cewa halittu suna da aqidu daban-daban game da Allah ni kuma duka aqidun nawa ne duka na kudurce duka aqidun su saboda haka da wanda yake da aqida ta musulunci da wanda yake da aqida ta kirista da wanda yake da ta yahudu ta guza ta hindu ta menene yace shi duka aqida ta ce saboda mai saboda shi a wurinsa babu biyu ko mai ɗaya ne to waɗannan su ma ra'ayinsu shine ra'ayin ɗayan ta addini cewa addini guda ɗaya ne irin su hallaj irin su ibnu arabi muhammad ibnu ali at taib wanda ya rasu shekara ta 638 irin su ibnu sab'in wanda ya rasu shekara ta 669 irin su at-tilmisani al-afif at-tilmisani shekara ta 690 irin su ibnu hud wanda ya rasu shekara ta 697 dukkaninsu suna tare da wannan akida ta cewa addinai gaba ɗaya abu ɗaya ne saboda haka hatta waɗanda suka bautawa gumaka Allah suka bautawa da a ce ba shi suke bautawa ba a hakika kishin Allah ba zai kyale su ba da ya kona su Mutum da haka ga suna sujjada suna kwana lafiya su alamar cewa shi suke bautawa haka yake a cikin littafin su da haka wannan akida musulmi ba su dauke ta akida ce mai kyau ba saboda babu musulmin da zaka ce da shi mai bautar gunki Allah yake bautawa ya saurare ka ba musulmin da zaka ce da shi Allah uku ne ya saurare ka sauraka ba ta samu karbuwa ba sai da aka zo aka kafa ƙirar masuniya masori su suka fara kuma ƙara gayyato wasu daga cikin musulmi da wasu daga cikin yahudu da wasu daga cikin kiristoci aka ƙara haɗuwa akan atake gina aƙidar addini guda ɗaya a lokacin a beirut suka kafa wata jam'iyyar talif wa takrib wanda hadafinsu shine a dunkula addinai su zama guda ɗaya kamar yadda muhammad rashid zaida a cikin littafin tarihul ustadul imam ya kawo magana cewa lokacin da aka kafa ta akwai muhammad abdu na masar akwai wani wani mutumin iran sunan shi muhammad bakir mutumin iran ne sannan kuma akwai wasu daga cikin yahudu da wasu daga cikin turawan ingila suka haɗu akan cewa a samar da wannan to lokacin suka wannan masuniya a har yanzu tana da akida ce ta ta yahudu wanda kokarin ta shine a narkar da musulmi da zanto gaba ɗaya sun saki addinin su sun zama karkashin tutar yahudawa to sannan daga baya aka ci gaba da samun wasu wanda suka fara daga wannan tutar a masar suna ganin cewa shin zai yiwu zai yiwu a iya haɗe waɗannan addinai guda ɗaya ibrahimic religion zama tun da wai tushensu daga annabi ibrahim ne tun da duk tushen annaba annabi ibrahim ne alaihissalam to saboda haka duka addinan a dunkule su zama addini guda ɗaya tare da cewa alkur'ani tsarara cewa ma kana ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen duka waɗannan da yahudu da nasara da mushrikai alkur'ani ya raba annabi ibrahim da su ya النبي إبراهيم بيزما يهود بيهود yahudi ba yahudi ba bai zama ba nasari بني ba ba yahudi ba ne ba ba nasari ba تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين saboda haka waɗanda suke tare da annabi ibrahim su ne wannan annabi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi shi allah kuma yana tare da su saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala alama bai saukar da attaura da injila ai sai bayan annabi ibrahim wa ba unzilat taura taurat wal injil illa min ba'di afala ta'qilu da taura da injila attaura take misal wata wakiltar addinin Yahudu, nasara kuma injila to da attaura da injila ba a saukar da su ba sai bayan annabi ibrahim ya za ku zo ku ce annabi ibrahim bai hude ne ko ba da tare Allah ce ba za ku yi aiki da hankalin ku ba ta ta'qilu to kaga wani wanda zai zo ya dunkule ya ce da musulunci da waɗannan duka addinin annabi ibrahim ne ce zai kafa wata diyana ibrahimiyya babu shakka wannan akwai yaudara da wasa da hankalin wawayen jama'a duk mai hankali ya san ba zai yiwu ba addinin Allah da yake abin nan addini na miƙewa cutar akan tauhidi ya zama ya gwamutsu da addinin da za a kira wani a bashi sifa ta Allah ba zai yiwu ba su haɗu to daga baya cocin catholic sun yi ta ƙoƙarin su ga cewa sun raya wannan sun kuma jagoranci abin musamman shi roma shi yake jagorancin abu don 1986 da 2011 ba an haɗu a isis a wani gari da a italy inda suka haɗu aka yi addu'a ta gaba ɗaya da wanda suke wakiltar da wanda suke wakiltar yahudu da masu wakiltar musulmi da masu wakiltar nasara aka haɗu aka yi addu'a ta bai ɗaya to ban san wace alƙibla aka kalla ba alƙiblar su ko ta ba aka kalla ko ko ba a kalla ko wace alƙibla ba to haka abin ya ci gaba da tafiya wanda a yanzu wannan aƙida tana ta ƙoƙarin cusowa a cikin musulmi da ƙarfi ana tabanninta wasu ƙasashe na larabawa sun lungume abin suna ba wa abin ƙarfi kwarai da gaske ana kira cewa a ma samu a haɗa Alƙur'ani da bible old testament da new testament a haɗa su guri guda a samu abin karatu ɗaya aka ajiye shi a gurin ibada kowa zai iya zuwa ya ɗauka ya buɗe ya karanta daidai inda ya dace a samu gurin bauta guda ɗaya wanda musulmi zai shigo ya sallah abin da kirista zai shigo ya sallah shi ma shi ma bai hudu zai zo ya tashi babu wani bambancewa tsakanin naka na musulmi da wanda nasu duk wannan kulle-kulle ne da suna ta yin sa to wannan ne aƙidar da ake cewa wahdatul wahdatul adiyan gwama addinai guda ɗaya da dunkule su su koma su koma addini daya ita ce shi ne addinin al-ibrahimiyya to akwai abin da ake kira al-hiwar addini ko al-hiwar hiwar adiyan ko interface dialogue ko interface debate wannan wata marhala ce ko ce wata tafiya ce duk da cewa ita ma shi ma interface interface dialogue asali cocin catholic su suka fara kirkiro ta su suka kirkiro abin su kuma suka tsara masa yadda za a irka gudanar da shi tun tare da suka yi a 1962 zuwa 65 inda aka sake canje-canje a cikin addinin kiristoci aka shigar da wasu sababbin a dokoki tun da su kun san addinin nasu ana iya zama a caccanza a shigar da wasu abu a ture wasu abu a cire wani abu ba kamar musulunci shi musulunci ana son ka koma tushen ne in ka bar tushen to shine ka karkace amma su tun daga taron nikiya da aka yi a shekara ta da biyar bayan haihuwar annabi isa alaihissalam inda suka tabbatar da aƙidar trinity to ba sake wani taro mai muhimmanci ba sai a wannan shekara da 1962 to a wannan lokaci ne suka suka suka ƙara faɗaɗa aƙidar ceto inda a nan ne aka yafe wa yahudu jinin annabi isa alaihissalam tunda an san yadda suke tuhumar cewa yahuda sun kashe annabi isa mu a gurin mu ba qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ya ba na yaqina bar a Allah ilai wani ita ce a aqida mu musulmi annabi isa ba su kashe shi ba an dai sa kamannin shi ne suka kashe wani mai kama da shi Allah ce ma qataluhu yaqina tabbas ba su kashe shi ba bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya amma su suna da akidar cewa yahudu su suka kashe musu annabin su saboda haka tsawon tarihi rigingimu ne ba kaɗan ba an ga irin yadda hitler ya ta kashe su ya ta kashe yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu to daga wannan taron shi da suka faɗaɗa akidar ceto cewa ceton nan kai ya tsaya a kansu su kaɗai ya shafi kowane jinsi na ɗan adam to daga wannan lokacin suka ce to wannan bashin jinin annabi isa da suke bin yahudu sun yafe musu sun yafe musu to daga lokacin ne wannan interface dialogue aka fara kamata kuma sun yi kokarin janyo sauran kungiyoyi na kiristoci orthodox da protestant wanda an san cewa dukkan su kungiyoyi ne wasu ma ba sa ganin sai bangaren musulmai saboda haka sun kokarin jawo su ƙarƙashin wannan interface dialogue ɗin domin a tafi abu kan abu guda ɗaya a kusanto da fahimta to a lokacin ne aka jawo musulmi ciki don haka shi interface dialogue da ake ta magana asalin ƙirƙirar sa catholic su suka ƙirƙire shi saboda kuma su suka zauna suka sanya literature ɗinsa adabiyyar sa duk su suka rubuta da ka'idojin sa da abubuwan da ya kamata a yi da yawa daga cikin musulmi ko an samu wasu daga cikin musulmi sun kai kansu domin su wakilci musulunci a wannan forum din domin an ce za a tattauna galibi abubuwan da ake tattaunawa ana cewa za a tattauna abubuwan da suke common issues ne za a tattauna abubuwan da duka mu mun yarda da su saboda haka za a tattauna abubuwa ne da ka ta da shi na yarda da shi a ajiye abubuwan da muke da sabani a kai wannan shine asalin tushen abin da aka za mu ajiye dukkan wani sabani Abin da ka yanzu da shi ka je ka ci gaba da ni ma in ce da gaba da mu dauko wasu abubuwa da mu muka da kowa ya yi da su mu tattauna akai mun yarda da yancin dan adam mun yarda da equality kowa da kowa daidai ne mun yarda da da justice adalci mun yarda da humanity mutuntaka mun yarda irin waɗannan kalmomi masu faɗin gaske saboda haka akan su ne ake haɗuwa a tattauna to a cikin irin tattaunawa waɗanda suka shiga daga cikin musulmi suna san cewa za su iya samun wani abu tun da sauran addinai an yarda da su a matsayin addinai to suna son watakila za a yarda cewa annabi ma manzan Allah ne kuma saƙonsa sahihi ne amma sun raka sun rasa samun wannan har zuwa yanzu ba su yarda sun yi yarda cewa annabi manzon Allah bane kuma abin da ya zo da shi sako ne daga Allah wanda har ma daga wasu wanda suke wakiltar musulmi a tarurrukan da aka rika a duniya su rika yin fusata su fita daga taron su ce ma za su daina zuwa wannan taron tun da bai da wani amfani kowa an yarda da addinin sa a ce ba za a yarda da ba to abinda akida ta ilhizamiya cewa a tunda yamma su suke da ƙarfi su suke da fawa ta arziki ta so da ta abin nan ta shi mai rauni ko gari yake duk wani abu da za su kawo a ce a gayyace shi shi ma a shi a gurin ne kawai ya shigo da mu amma ka ce wani abu za mu tsina na a ciki ba wani abu da musulmi zai tsina na a cikin interface wannan gaskiyar lamari kenan ba daidai ne ba daidai ne ka ce duk wanda ya shiga ciki ya yarda cewa addinai ɗaya ne ba haka ba ne akwai wancan aƙida ta gamewa amma ita kanta wannan mataki ne na a sa ka ka daina kishin musulunci tunda har ta kai an yi tattaunawa an kai da cimma cewa a daina kiran juna zuwa ga addinin juna duk cewa wani sharadi da suwa ba sai tun daga yan bishan nan kullum shigowa suke kasashen afirka da kasashen asiya da sauransu suna shiga ƙauyuka suna kaiwa taimako suna kiran mutane zuwa ga addinin to kai an ce ka za ka ta da tunaka ba zama ba ne na a tattauna a ce wane ke da gaskiya a yadda da gaskiyar sa wani yadda ba da gaskiya abin nan Allah subhanahu wataala ya kira zuwa ga tattauna saboda ka shi tattaunawar tsakanin addinai wani abu ne mai kyau tun da asalin sa annabawa duk abin da suka yi kenan Allah ya ce a yi zauna a tattauna wala tujadu ahli kitab illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum saboda ka akwai wannan Allah ya ce qul ta'alu ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون الله يقول كتير يا أهل الكتاب يا أبو أهل الكتاب تعالوا دكتوا مهدوا إلى كلمة سواء مهدوا كم وتكلمة مدادة يمودوا مدادة دكتوا مهدوا وانا شيء انتفاذ نجسيا انتفاذ دايلوج نجسيا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله مدينة بوتر قوة الله wala nushrika bihi shay'a kada mu hada komai ko mu hada kowa da shi wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wasu daga cikin mu su rika daukan wasu iyayen giji suna bauta musu ba Allah in sun yarda da wannan shi kenan sai a zo a tattauna akan waɗannan ka'idojin in ba su yarda da shi ba to ka ce mu ku shaida mu musulmi wannan shi ne abin da ake cewa interface na gaskiya wanda annabawa duka suka yi akan wannan babu wata kungiya ta interface ko wata center ta interface da take gudanar da interface akan wannan babu ita babu ita akwai kuma wani abin da tattaunawa ce ta zamantakewa abin da ya shafi duniya kawai ba face ba abin da ya shafi wata wata matsala ta zamantakewa wanda ake cewa physical coexistence mu zauna tare zaman lafiya wannan larabci suna cewa ta'aishu silmi wannan ba shi ne interface dialogue ba ba shi ne interface debate ba wannan abin da ya shafi rayuwa ta mu ta duniya muna da matsalar wuta a yankinmu muna da matsalar ruwa muna da matsalar tsaro Wurin ya hada da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa yana cikin wannan matsalar mu zo mu tattauna yadda za mu samu ruwa yadda za mu samu tsaro wannan babu laifi amma a wannan an kukula ba face ba ne ba magana face ba ake yi magana ce ta rayuwa kuma kowaye za ka tattauna da shi akan hakan wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da da Yahuda wanda ya zo samu a duniya a abin a Madina ya zo zauna da su lafiya ya aka saka takardar da za a zauna lafiya sai da suka karya doka ne sannan annabi sallallahu alaihi ya yake su kuma wannan shine ya kamata a samu a ko'ina inda za a samu musulmi da wanda ba musulmi ba tarihin musulunci ya nuna cewa an samu gamayyar zamantakewa da wanda suke musulmi da wanda musulmi ba amma kuma wannan zamantakewa tana nufin kyautatawa juna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce la yanhaqu Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim an tumarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah baya hana game da waɗanda ba su yaƙe ku ba akan addinin ku ba su kore ku daga gidajen ku ba ku yi musu alheri ku tautata musu ku yi musu adalci Allah shi ya ba da wannan ka'ida ta zamantakewa mai kyau tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba To a zauna a kyautata wa juna amma shi kyautata wa juna ba shi yake nuna cewa in sakina wa addinin ba ko in tilasta ka ka na wa addinin na zan ci gaba da rike shi kuma zan ci gaba da karantar da addini na kuma akan addini na din da duk abin da ya kawo zan yada shi wannan shine interface da ake abin da shine shine shine zamantakewa physical coexistence da ake magana wannan shine a samu zamantakewa ta zaman lafiya albirru wal ihsan kyautatawa ga wanda ba musulmi ba ba shi yake nuna cewa addinin naka kuma zaka sake shi ba saboda haka yawanci abinda yau ake kira interfaith dialogue ko dai ka samu magana ce ta tattauna sha'anin duniya kawai amma an ba shi sunan interfaith dialogue wannan ba interfaith dialogue bane a kira shi wanda goshe ko wani abu irin wannan ko ta tattauna ce da kowa ma za ka yi sai kuma waɗanda su kuma suka zarme a ciki suka yarda da abin da waɗancan suka gina interface ɗin a kai na cewa a daina da'awa tunda shi interface ɗin ka daina kira zuwa ga addininka mu yarda da wasu abubuwa mushtaraka common tsakaninmu to wanda ya yarda da wannan kaga ya zubar da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen wannan ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wanda zai kira zuwa ga musulunci to ba ta hanyar iddafe zai yi ba zai dawo ya kafa mimbarin sai kira mutane ko ya yi irin tattaunawa interface debate irin wanda su dida suka yi inda za su zo su faɗi kuskuren da kurakuren da suke cikin wannan addini kuma a samu da yawa sun musulunta asali su catholic church ba su ɗinkiro da wannan interface ba sai ganin irin baya da suka ci kamar yadda aka sani tun daga goren da aka yi saura faransiya ya zanto al'ummar abin al'ummar yammacin duniya sun ainihin watsar da sha'anin coci sun zubar da su saboda sun yi wata rayuwa a middle age ɗin sun rayu a ƙarƙashin mulkin mallaka na malaman coci halal ne abin da suka halatta haram ne abin da suka haramta an daina maganar abin da ya zo a cikin littafi mai tsarki abin da su suka gani saboda ka suka shiga bautar da mutane lokacin da aka yi bore na neman yanci na neman daidaito na neman adalci sai zanto an zo da aƙidar secularism secular system cewa babu ba za a shigar da addini cikin harkar siyasa ba saboda ka tun daga lokacin aka ture malaman coci guri guda ya zama na ba a damawa da su a harkar mulkin jama'a bayan kuma da su ne kuma yake hannunsu sauran aka ture su guri guda ka addinin ya ta ci baya musulunci kuma ya taso da ƙarfi yana ta karuwa yana ta karuwa ka mai za su yi su da da martabar su ne su jawo musulmin su ma a da su su daina da'awar saboda ka kai ba kai kai ka ci riba ba yayin da ka shiga karshen wannan mazallar kai ba ka ci riba ba tunda addinin ka ba shi kake yadawa ba ba wanda yake zuwa wannan eh, wurin taron wai ya tashi ya yi bayanin aƙida ta musulunci ya faɗi abin da yake ya saba mata a cikin sauran aƙidu babu sai dai a sha lemu a sha coca cola a sha abin da sai dai abin da muke so mu jaddada wa jama'a da yawa daga cikin matasa wasu sun ɗauka duk wanda aka ce wannan yana interface to ya yadda a gwama addinai saboda haka ya kafirta wannan ba gaskiya ba ne akwai da yawa waɗanda su dai wannan maganar zamantakewa ita ce ta kwashe su a zauna lafiya a daina rigingimu wasu kuma suna zuwa da inhizamiya wato sun rushe daga ciki sauraka suna zuwa kamar za su ba musulunci kariya ana tuhuma musulunci shine addinin ta'addanci addinin shan jini addinin rashin zaman lafiya addinin kaza addinin da yake wulakanta mata yake kaza to bari su je gaban waɗannan su kare musulunci sai su nuna musulmi cewa sai su nuna musulmi cewa a musulunci ba haka yake ba to ba su san cewa ko ma sun sani sun manta ba ce ba sani ba su waɗanda kake gaban su kana kokarin ka nuna musu addinin musulunci ya zo da girmama mata ya zo da kaza ya zo da kaza abinda suke yi na tuhumar addinin musulunci ai da gangan suke yi ba wani abin da suka gina shi akan hada'is ba ba fact ne gare su ba abin da suka gina shi akan zalunci sauraka wanda yake maka kazafi ne kake kokarin wai ka nuna masa gaskiya wanda daman ya san ya san ta ba wai san ta ba sauraka ka fito ka gaya wa mutane kawai ka manta da wannan sha'ani sauraka kira na ga yan uwa matasa a daina cewa duk wanda ya yarda da interface to kafiri ne ko ya yarda cewa duk addinai gaskiya ne ba haka bane lalle kam wannan yadda tafiyar ta taso ga duk wanda ya karanta kafuwar shi interface dialogue ko interface wani abu daban wannan za a sun cewa daga catholic church ya fito kuma su suka sanya tsarin sa kuma har a zuwa yanzu din su ne ugogin abu kuma duk inda aka kafa wannan za ka samu shiwar ne ba na a tabbatar da wani gaskiya ba kamar irin wanda annabawa suka yi ko Allah ce ta'alau ba irin shi bane shiwar ne kawai na azabantakewa don mun yarda kai mutum ne ni mutum ne kowa mutum ne mun yadda kai kana bukatar adalci ina bukatar adalci mun yadda mu zama daidai wa daidai mun shi ne akan abubuwan da ake tattauna wannan ba shi ne abin da ake so musulmi ya bata lokacin sa kai ba mu musulunci da mun duk wani abin da muke bukata muna da shi kuma muna da inda muke tallata shi ba bukatar sai mun shigo karkashin wani yana mana jagoranci wanda shi ko ba wannan ne manufarsa ba daga karshe ina mana maraba <clears throat> da zuwan tsohon gwamna na jihar bauchi dr ahmad adamu Ma'azu, walin bauchi wanda yana tare da mu kuma ya saba zuwa wannan majalisi ya kawo mana ziyara muna masa fatan alkhairi muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya bai da shi lafiya kamar yadda zo lafiya muna kuma godiya da shi da tawagarsa gaba daya Allah ya saka musu da alkhairi lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum